Bismillahir Rahmanir Rahim, wata kishiyar, kashi na talatin da biyar. A ƙofar gidan motar ta tsaya, ido na akan Bashir da suke tsaye tare da wasu mutum biyu da ban gane ko su waye ba. Ku jira ni kar ku fito na faɗa wa yaran. Sai da nayi kokawa da duk wani rauni da karayar zuciya da ta taso mini kafin na buɗe motar na fito ina gyara mayafin kaina gaba ɗaya mutanen gurin suka bi ni da kallo. Banda Bashir da tunda muka haɗa ido ya mai da kansa ƙasa kamar wanda aka kama yayi ƙarya. Kai tsaye cikin gidan na shiga nayi sallama ina jiyo hayaniyarsa daga cikin ɗakin dada amma ba a amsa ba dan haka na nufi cikin eh, can ɗin. har na kai bakin kofa na ji an kira suna na sai na waiwaya alhadin su bashir ne yana tsaye daga kofar ɗakin sai ya fito ni da hannu sai na juya na koma gurin sa ina durkusa a gabansa kusan minti biyu kafin ya shiga numfashi ya ce da ni asma'u ki yi hakuri na san an cutar da ke amma zuwan roƙe ki arziki kar ki ce musu komai yanzu ki bar su akwai ranar da za su zo da kansu za su da wa junan su martanin abin da suka yi miki na sani ƙarin aure ba haramun bane ba amma ta yadda aka shirya naki san bai kamata ba ya zama zamba cikin aminci ki sani ita amana ɗaya ce kuma wanda ya ce ta baya taɓa zama lafiya idan har Bashir da uwarta sun kulla wannan aure don su ci mutuncin ki Asma'u in Allah ya yarda muna raye ko mun mutu sai sun ga sakaryar cin amanar da suka yi miki ina ƙara roƙar ki da ki haƙuri ki ƙara akan wanda kike da shi insha Allah ba za ki ba za ki taɓi ba duk mai neman gazawar ki akan idanuwansa zaki yi ta ci gaba da yardar Allahu kuka nake yi da gaske a raina ina hasaso irin tarin ƙaunar da na nuna wa Bashir da ahalinsa a tsawon zamana da shi kusan shekara goma sha uku yanzu ba zan iya cewa ga takamaimai wani abin laifi ɗaya da dai taɓa haɗa ni ga wani laifi ɗaya da ya taɓa haɗa ni da wata daga cikin su ba a kullum cikin kyautata musu nake iya ƙarfi na kuma duk albarkacin so da ƙaunar da nake yi wa Bashir ɗin ce ta shafe su amma a ce a gurin su ba su da aboki yar hamayya sai ni so sai na sha kuka ba tare da baba ya hana ni ba in ban da ki yi haƙuri Asma'u babu abin da yake cewa na da zan haƙura baba ba zan tanka musu ba amma ka yi haƙuri bana jin zan iya ci gaba da zama da Bashir ba zan iya ci gaba da zama cikin ahalin da ba sa ƙaunata ba baba sannan baba Amira fa yarinyar da na raina da hannuwa na ita zan haɗa miji da ita wallahi ba zan iya ba zan bi umarnin ka a yanzu zan koma ba tare da na ce wa kowa a cikin komai ba amma baba kar ka roƙe ni ka ce ni ci gaba da zama da Bashir saboda ina girmama ka ba zan iya tsallake umarnin ka ba amma tabbas zan cutu zuciyata za ta iya bugawa a dalilin haka muddin zan zauna inuwa ɗaya da Amira a matsayin kishiyata na faɗa cikin shashsheka mai ƙarfi sai baba yin murmushi wanda daga ganin sa na takaici ne kafin ya ce asma uke yarinyar kirkirce sannan a bar alfaharin duk namiji mai hankali da yayi katarin samun irin ki sannan kowane uba zai yi alfaharin zamowar ki surka a gare shi ba zan so na rasa nagartacciyar suruka irin ki a cikin zuri'ata ba domin ke din mayafi ce da kika lullaba bashir duk kuma ranar da wannan mayafin ya yayi da baki eh, ba baki na yi wa Bashir ba tabbas sai rayuwarsa ta shiga cikin gararin rayuwa idan har kika ce ba za ki ci gaba da zama da Bashir ba idan har kika ce ba za ki ci gaba da zama da Bashir ba ni mai tsaya miki ne in taya ki kwatar yancin ki amma yanzu ki je ki samu nutsuwar zuciya kar ki yanke hukunci cikin fushi idan kika nutsu duk abin da kika yanke wa zuciyar ki dawo ni ki gaya mini in Allah ya yarda zan baki goyon baya ɗari bisa ɗari ki share hawayen ki yanzu ba bana tunanin ina da buƙatar yin wani dogon nazari ka taimake ni kawai ka sa Bashir ya sauke mini dan ina da yakinin ko ba yanzu ba wata rana sai sun yi nasarar fidda ni daga ɗakin ɗaki na na faɗa cikin kuka sai ya tarani da cewa haba asma'u ke da nake jin eh, ke da nake eh, ke da na san ki jaruma ya zaki karaya tun yanzu ki bada kofar da za a ci galaba akan ki maganar su fitar da ke daga ɗakin ki Ah, kuma babu wanda ya isa ya abin da Allah bai yi ba ki je gida ki huta ki bawa zuciyar ki hakuri idan kuma kin ga ba za ki iya karba al'amarin ba ki dawo ni zan tsaya miki shikenan nagode baba Allah ya kara girma ni ma nagode Asma'u Allah ya yi miki albarka ke da zuri'ar ki gaba daya haka muka yi sallama da baba sai da ya saka ni na share hawaye na tas yace na je na daure fuska ta a bayin da yake cikin palace kafin na fito ina fitowa na ci karo da dada da ƴaƴanta sun fito daga ɗakin ta yadda ka san an yi ruwan sama an dauke haka suka yi shiru gaba daya suka zubo mini idanuwa kamar wanda suka ga wata sabuwar halitta na yi musu kuɗin gora gaba ɗayansu na watsar na nufi kofar fita sai da na fita ban tarar da Bashir a waje ba sai Naziru suna tsaye a jikin motar da muka zo tare da yara kallo ɗaya na yi masa na koma na kama murfin motar na buɗe sai ya rike yana cewa wallahi anti babu sa hannuna ba su gaya mun ba sai ana igo ba za a ɗaura aure da da na ce zan gaya miki da ta ce duk wanda ya kuskura ya sanar da ke wallahi sai ta yi masa baki shi yasa ko yaya amiru ko yaya amiru da kika kira jiya ya kasa gaya miki komai ban mu ta kansa ba na ce wa mai motar mu je na nuna masa hanya ya karasa da mu gidan mu gidan baffa na a waje na bar su ana sauke kayan mu bayan na sallame shi na wuce zuwa ciki a yanzu babu abin da nake da bukata sama da na keɓe ni kadai, in zauna in sha kuka na kar wani ya rarrashe ni dakin hajiya babba na yi masauki na haye can ƙarshen gadonta na saka kaina a cinye na ringa riskar kukan da wanda aka yi Eh, da wadda aka yi wa irin abin da aka yi min ce kawai za ta fahimce ni tambayar kaina nake yi me na yi wa bashir a rayuwa da ya kullace ni ya ga ta haka kaɗai ya kamata ya rama abin da ne masa ina jin matan gidan mu suka ringa shigowa suna bani baki amma na toshe kunnuwa na na sha kuka na sai da na numfashi na yana barazanar daukewa kafin na bawa kaina hakuri na kuma sauke ajiyar zuciya kawai ga wani masifafan ciwon kai da ya dirar mini makogaro na kuwa kamar zai tsage saboda bushewa dan in ban manta ba rabona da ruwa da rabona da ruwa ya wuce ta cikin sa tun kafin na samu wannan bakin labarin har dare ina cikin ɗakin sallah kaɗai na tashi na yi na koma na kwanta ba tare da na ko kalli kayan abincin da hajiya ta kawo mini ba haka na zauna a kaina aka haka ta zauna a kaina tana ta faman yi mini nasiha da na gaji da jinta sai na sa mata kuka dole ta tashi ta bani guri karin abin da yake damu na garin har zuwa yanzu ban ji komai daga Bashir ba bai zo ba bai kuma kira ni a waya ba haka na kwana kafin safiya jikina ya rikice dole sai da aka dangana ni da asibiti wajen farko likita ya tabbatar mini da jini na ne ya hau sosai abin da ya saukar mini da mugun ciwon kai kenan ga kuma zazzabi mai zafi shawara ya bani da koma menene yake damu na yi haƙuri na kuma fawwala wa Allah domin lafiyata tana gaba da komai duk wannan al'amari na rayuwa ba zai tafiyar min daidai ba idan babu lafiya da kanan ne yayi min allura da za su taimaka mini zafin jiki na ya ragu da ciwon kan ya bani magunguna muka tafi gida sai da aka yi min wuka wuka sanan na ci abinci na sha magani na ban dade da bacci ban dade ba bacci ya dauke ni sai da na shafa awanni ina yi kafin na tashi a yammacin ranar Alhaji Karami ya zo ba shi kadai ba kusan yayi na dukka sai da suka zo gida aka taru masu tsinewa Bashir na yi masu bani baki suna yi a bakin su nake ji wai ashe jiya da daddare ma yazo zo gidan nan ma ni da ina kwance ina jin ina jinyar zuciyata sai da muka kwana biyu da dawowa a daren ranar da daddare ina kwance a ɗaki da carbi a hannuwana ina ja Jafar ya shigo ya ce mini wai in je in ji dadin Abuja da dogon hijabi da dogon hijabi na har kasa na yi sallama a falon hajiya babba kai na a kasa sai da na kai tsakiya sannan idanuwa na yi sauka akan Bashir da Bala sai abdul karim dan kanin baban su ne ba tare da na kara ko taku ɗaya ba na juya da niyyar fita Alhaji Karami ya dakatar da ni dole na koma na samu can gefe kusa da kofa na zauna ina jin zuciyata kamar za kamar za ta fashe tamkar an watsa mata wutar tamkar an watsa mata fetur an cinna mata wuta asma'u oh, mijin mijinki ne ya zo ba da haƙuri shine nace a kira ki tunda ke aka yi wa laifi ke ya cancanci a bawa haƙuri ko alhajin ya faɗa yana kallo na kafin ya mike yana sake cewa ki matsa ciki kin zauna a bakin kofa ga dare idan kun gama ki same ni gurin hajiya umma ina son ganin ki na ji shi sarai amma ban dago ba ban kuma matsa daga inda nake ba tsallake ni ya fice daga falon bai san jira kawai nake yi ma na samu wata dama ba na fice na bar musu gurin dan ba zan iya dan ba zan iya musa ba sa bane ba amma da tun farkon dalilin da yasa na zauna ma da kanan kenan ga mun zo guyoyin ma a ƙasa asma'u mun san ba a kyauta miki ba ni kaina wallahi ban san abin da ya faru kenan ba sai daga baya amma ki dubi girman Allah ki yi haƙuri dai an riga da an yi sai dai mu yi fatan Allah ya kiyaye na gaba amma yanzu ki yi haƙuri ki karba kaddara a yanda ta zo muku Abdulkadir ya faɗa sai na daga kai na kalle shi ina shirin buɗe baki ne magana bala ya riga da cewa Allah ya huci zuciyar ran uwar gida sarautar mata kin san fa Eh, kin sha kan mutumin bala'in tsoronki ki yake shi yasa ya kasa gaya miki zancen auren nan kuma ma ni gani ne ai ba wani abu a ciki tunda kanwar ki ce eh, dama da aje a ɗauko miki bare wanda baki san halinta ba uwar gida ai gara ta gida ko izi kawai ki shanya komai a ci gaba da gashi sai dai a koma a ci gaba da gasa ubanka bala na faɗa a fusace ina miƙewa tsaye kafin na nuna bashir da ya tsamo tsamo kamar kazar da ta sha dukan ruwa ya zaro idanuwa yana aikawa bala da mugun kallo ga tobarar da ya yi na ce kai kuma tun da sauran kai kuma eh, tunda sauran burbuɗin mutunta eh, juna a tsakanin mu ka rubuta takarda ta ka aiko min da ita don wallahi bashir kai kaɗan ka wulakanta na ka yi mini kishiya ta rashin mutunci idan kuma ka ki tabbas ko ce za ta raba auren mu da kai ina faɗar haka na juya amma kafin da kai waje bashir da ban san sa ba ya rike ni kamar dan sandan da barawo kamar dan sanda da ya kama barawo yana cewa ba zan iya ba ma'u na sani na yi kuskure amma wallahi rashin sanin ta inda zan fara gaya miki maganar yasa na aikata haka ba zan iya ba ki kalle ni ma'u kin san dai bazan taba iya ce bazan taba iya kallon ki ba ma'auna ce miki zan ƙara aure ni kaina na rasa ta yadda al'amura suke juyawa har na fara son Amira na yarda ki yi min duk irin hukuncin da kika ga ya dace komai tsananin sa zan dauka amma bazan taba iya rabuwa da ke ba ma'u wani tukuki ne ya taso mini yanzu har Bashir ya iya kallon tsabar ido na ya ce da ni wai yana son Amira lallai na yarda inda ranka zaka sha kallo hannayensa da ya rike ni na bambare daga jikina ina cewa tunda kana son ta sai ka je ka zauna da ita amma ni dai wallahi na gama zaman aure da kai ko kai ne autan maza ko Bashir ka je ka zauna da matar so tunda na tun daga tunda na gama yi maka rana aini ki hakuri dan girman Allah ma uki yafe mini ki bani dama na wanke kaina nayi miki alƙawarin babu abin da zai canza a tsakanina da ke sannan saboda wannan auren ina son ki ina kaunar ki ki dauka wannan abin yana cikin kaddarar mu daga ni har ke ya faɗa yana kokarin sake yana kokarin sake kama hannuwa na nayi bayan ina cewa kaddarar ka dai kai kadai kuma ka matsa kar ka sake rabar jikina idan ba haka ba Bashir sai na kwada maka mari wallahi so sai na bar ce masa nayi masa tijara yadda dai yadda bai taba tsammani ba a rayuwarsa na hada da Balan da Abdulkarim ne musu zagi na tsamar naman kafin na jaddada masa akan ya kawo min takaddata don wallahi na gama zama da shi na yarda sa'ad da sun ci galaba a kaina da na haɗa miji da Amira gara na fita na bar mata gidan ta zauna da shi ita kaɗai. Bangaren Hajiya Umma na wuce gurin Alhaji Karami ban ko ba shi dama yayi magana ba na fashe masa da kuka ina rantsuwar ba zan koma Bashir ba. ya saka shi ya kawo mini takarda ta na tsane shi na tsane zama da shi haka yi ta bani hakuri da baki ya kuma tabbatar min da cewa tilas eh, Bashir ya sake ni tunda har na nemi da hakan amma yanzu na kwantar da hankali na ko dan jini na da aka ce ya hau a samu ya sauka kar kuma ya sake janyo kar kuma na sake janyo kaina wata matsala haka na kwashi sati biyu cif a gida muna kan wannan dambarwar kullum bashir sai ya zo kamar ma ya haka zai durkusa yana bani haƙuri ni ma kuma ban fasa ci masa mutunci da daddada masa cewa ya bani takarda ta ba tunda ai aure ba a dole na ce na gama gashi eh, gashi makarantar yara kullum sai kiran waya suke yi an koma tuni eh, tuni an koma tuni lafiya basu dawo ba nace musu mun bar gari ne za a zo a faɗa za a zo a faɗa a cire su gaba ɗaya ba haka gurin aiki na ma da suka tuntuɓe ni tun da hutun sati uku na ɗauka gashi na haura kawai sai na nemi takardar hutu ba tare da biyan albashi ba dan ba zan bar aiki na ba saboda a yanzu ne ma na fi buƙatar sa idan Bashir ya sake ni ina da buƙatar neman hanyoyin da zan rike kaina da 'ya'yana da su ba zan manta ranar da dada da adda suka wanko kafar su sun zo biko na ba ne ya na yaba da tsantsar rashin kunya irin ta mutanen nan a ranar na yi musu abin da hausawa suke cewa idan malam bai ji kunyar hawa jaki ba to shi ma jakin ba zai ji kunyar ka da shi ba na fito musu a yar zamani na wanke su tas da soso da sabulu na kuma sake jaddada musu idan sun ji haushi su saka dan su ya sake ni su gani tsakanin ni da shi waye rasa na raka su da Allah ya isar abin da suka yi min kuma insha Allah nan kusa za su ga sakayyar yaudara ta da suka yi haka suka kwashi kafafuwa a sanyaye dan ba dada da ba dan ba dada ba kanta da bata da bata raina abun kunya tayi mamakin yadda na saka wa idanuwa na toka na yi musu tatas dauka ta suke yi a duk sanda suka taka na zan eh, biyi ne shi yasa ma yanzu suka zo ba da horon shi yasa ma yanzu suka zo saboda horon da Bashir ya je yayi musu akan ko dai su je su bani hakuri na koma ɗaki na ko kuma ya saki Amira tunda ita ce duk ummul aba'isin tashin hankalin da ake yi wai mutane saboda kin Allah sai kaga sun kira ni da sunan wai ban kyauta ba abin da na wa iyayen Bashir tunda auren da ya kara ai ba haramci bane ba da zan da zan ce ni ba zan zauna da kishiya ba har da wanda take ce mini ilimi na bi amfana mini komai ba ina karatun islamiyyar da nayi da na boko nawa da zan zauna ina jayayya da abin da Allah ya halasta ban daga ban ban daga kowace yar iska kafa ba na kuma roƙi Allah duk wacce ta ce ta ce na yi haƙuri Allah ya sa a yi mata abin da ya fi nawa muni idan ya so sai ta ji in ma rashin tawakkali ne ya saka ni yin haka ko kuma yaya a cikin wannan yanayin wata rana muka samu bakuncin goggo da tun da aka fara wannan abin sau ɗaya muka yi magana da ita shi ma ni na kira ta kuma ta ce min na yi haƙuri da ka haka bata kara cewa komai ba ina kwance a ɗaki aka kira ni a lokacin idan ka ganni sai na baka tausayi na rame na fige fuska ta babu komai daga ido sai dogon hanci ina shiga falo idanuwa na ya sauka akan Bashir da ke zaune a ƙasa ban lura da sauran mutanen da suke ciki ba na haukansa da masifa ina cewa wallahi ko maye ne kai Bashir haka zaka ganni ka kyale ne tunda na ce ba na yi ban ga wanda ya isa ya tilasta na ci gaba da zama da kai ba ka tashi ka tafi tun kafin na sa a zo a fitar da kai mara zuciya kawai idan baki saka an fitar da shi ba baki isa fitsararriya ba mara mutunci ba Asma'u murya gogo da ban san da zuwanta ba ta katse ni kafin ta ci gaba da cewa ashe duk rashin mutunci da ɗiban albarkar da aka ce kina yi da gaske ne kuma a gaban ku hajiya kuna kallo a rasa wanda zai tsawatar mata saboda baki da mutunci mijin naki kike sakawa a gaba kina faɗa masa irin waɗannan maganganun to bari ki ji shi Allah babu ruwan ruwansa zai hukunta ki ne akan laifin ki da sabawa mijinki da ci masa mutunci babu ruwan Allah da cewa Bashir ya auro miki wata baki so an yi miki ba daidai ba ba dan ba daidai ba dan haka tun wuri ki dawo cikin hankalinki kafin ki eh, kafin ki kai kanki wuta da kafafuwan naki sannan saboda kin zama yar kanki sai abin da kika tsara wa ranki zaki yi shine kike ikirarin zaki kashe aurenki saboda kanki farau Eh, saboda kanki faro kishiya ko kuma ke ce ta karshe da za a yi wa ke idan kina da hankali ma ya kamata ki tashi jijiyoyin wuya akan za a yi miki kishiya gidan mu mata nawa ubanki ya aura ga mu mun hudu ya mutu ya bari kin taba ganin wata tayi tashin hankali da yar uwarta a cikin gidan nan amma goggo su ba za ki hada mu da su ba ko bayan haka hanyar da Bashir ya bi ta yin karin auren ce ba ta dace ba kuma kowace kowace mace aka yi wa irin haka dole ranta ya baci ai hajiya in ji hajiya anjin tare da ta gwaggojin yadda take ta surfa faɗa sai gwaggo ta kalle ta tare da cewa saboda ya auri yar uwarsa ne take tashin hankali ba dan ba a gaya mata ba ai ba kansa aka fara ba tunda ubanta ma a san da ya auro ni ai ba ku sani ba tafiya yi bikin abokin sa ya dawo muku da ni a matsayin kishiya me yasa a san nan ba ku tashi hankalin ku kun ce ba za ku yarda ba a'a Maryam Allah ya ji kan Alhaji ba za ki taba hada shi da wannan yaron ba domin Alhaji adali ne ga munan dukka bari ki ji kafin a daura auren ku da Alhaji sai da ya kira mu a wayar sai da ya kira mu a waya da eh, ɗaiɗaya kowace mu sai da ya gaya mata abin da ya faru ya kuma sanar mana da cewa zai aure ki bisa wasiyar Ismail don haka da yardar mu da amincewar mu Alhaji ya auro ki sannan tunda ta ce ba za ta koma ba ai Asma'u ta wuce yarinta bare a ce za a zabar mata abin da za ta yi Hajiya babu ta faɗa sauran suka amsa mata da cewa kwarai kuwa haka aka yi to shikenan tunda kun daure mata kugu ta yi duk rashin mutuncin da take so kun goyi da bayanta ni ba za a haɗa kai da ni ba Ki Asma'u idan na isa da ke ki tattara yana ki yana ki, yanzu ki bi mijinki kuma ɗiban albarkar da kika yi wa uwarsa da yayarta ki je ki ba su haƙuri. Dan cikin matan yayyanki kaf babu wadda ta taba duban idan mu ta gaya mana maganar banza balle mu balle mu mu su je su yi wa na wasu. Tunda suka fara muhawarar na durƙushe a gurin ina kuka. wato ƙara ta bashir ya kai gurin gogo ita kuma ta goya masa baya da sauri na daga kai na kalle ta hankali tashe jin irin umarnin da ta bani sai na yi saurin matsawa kusa da ita ina cewa amma gogo kar ki ce mini komai sai dai eh, sai dai kuma idan kin shirya nuna min ban isa da ke din bane ba shikenan kai saurin katse ni haka nan sai na mayar da kaina kafsa na ci gaba da kuka mai ciwo ya zalunce ni kuma ya haɗa ni da mahaifiyata Bashir wani irin mugun mutum ne a rayuwa haka na ja kafafuwa na na koma ɗaki na shiga tattara kaya na ina kuka yara na da suka biyo ni suna taya ni ina cikin haɗa kayan Hajiya babba ta shigo ɗakin ki bar shirin yanzu Asma'u ta ce ku bari zuwa jibi sai ki koma ki yi haƙuri ita rayuwar ƴa mace daman haka take da kalubale wata rana komai zai zama tarihi insha Allah haka ta yi ta bani baki har sai da naji zuciyata ta yi sanyi na kwanta akan gado ina sakawa ina sakawa da cin alwashin irin gashin Umar da zan yi wa Bashir idan har na koma gidansa shi da eh, shi da sake jin daɗin zama da ni har abada washe gari gogo ta koma bayan ta sake yi mini kakkausan gargaɗi akan idan na sake ta sake jin wani abu sai ta yi mummunan saba mini na koma gidana na zauna kuma duk abin da zan gani na je na yi haƙuri kar na kuskura na ɗauki ɗabi'ar kai kara ko na ce zan sake yin yaji asma uba dan bana son ki yasa nayi miki haka ba na san ba a kyauta miki ba amma hakan ba zai zama silar da zaki bar uban ki ba idan kin raba da Bashir saboda kishiya ƙarshe dai wata zaki je ki tarar a duk inda zaki fada to menene amfanin haka gogo ta faɗa cikin lallama bayan da ta gama yi mun faɗan kuma sai na share hawaye na tun yanzu ta eh, tun yanzu ta sauko sai mu yi magana ta fahimta na ce wallahi gogo ni ba karin auren Bashir ne yasa ni shiga wani hali ba rashin gaya min da bai yi bane ya dame ni amma me yasa zai aura Amira me yasa sai Amira zai aura saboda yana santa kuma Allah ita kuma ita Allah ya zaba masa kin san dai duk yanda mutum ya so da san kasancewar abu idan Allah bai hukunta ba hakan ba zai taba faruwa ba haka duk yanda kika kai ga kin abu idan Allah ya kaddara faruwarsa babu abin da ya isa ya tsayar da hakan to karki jayayya da hukuncin Allah asma'u ki dauka dukkan mu nan kafin wanzuwar duniya ki ɗauka dukkan mu nan kuma dama kafin wanzuwar duniya yadda ubangiji ya kaddara ke matar Bashir shi haka ita ma aka rubuto matarsa ce dan haka dole sai ya aure ku maganar munafurci ko ki da suka yi wannan ki barwa Allah komai kina zaune sai ki ga ya saka miki a ruwan sanyi kin ci ko ki yi hakuri kar kuma wannan dalilin ya saki ce zaki kuntata zaman ki da mijinki a yanzu ne ya kamata ki jashi a jiki da kyau ki bashi dukan kulawa da soyayya da ta kamata saboda ba ke kaɗai bace ba duk abin da ya rasa a gurin ki zai same shi a wani wurin daga nan kuma sai hankalin sa ya fi karkata can saboda zuciya ai tana son mai kyautata mata ke kuma daga karshe sai kiga kamar dan ya samu wata ne watsar da ke bayan ke kika bada damar haka dan haka bani da damuwa akan ki ma'uta na san zaki rike kambin nan naki na uwar gida sarautar mata da kyau ina so ki nuna musu cewa ke din fa ba dai mutum ba sai dai Allah Allah ya yi miki albarka ya ci gaba da kare ki a duk inda kike ma'una tabbas kalaman gogo sun yi tasiri sosai a zuciyata dan gaskiya ta faɗa da a ce wata daban aka auro min da kuwa tabbas na nuna mata cewa kishi da ma'uba wasa bane ba sai ta shirya amma a duk sanda na tuna wa ba shirya aura sai na ji ba zan iya amfani da ko ɗaya daga cikin abin da ta faɗa din ba. Haka ta koma yau shekarun ranar nima yan uwana suka raka ni gidan gidanmu na Gombe bayan da suka haɗu suka sake yi mini nasiha da rarrashi. Ban je na bawa su da haƙuri ba ita ma kuma gogon bata tsananta ba tunda na yarda zan koma din ai ta rabu da ni kenan Gida ya yi kyau gini ya yi kyau sosai kuma an saka komai na amfani sabo daga yanayin kyau da tsaruwar kayan na tabbatar da aikin 'yan gidanmu ne. Sun yi zumunci sosai suka haɗa min gida kamar na wata sabuwar amarya ko tsohon lokacin kamar wanda aka ɗauki tsawon lokaci ana gyara wajen yadda kowa ya ringa yabawa ni kuwa bakin sa nake gani dan da gidan da mamallakin sa a yanzu ba sa gabana ko kaɗan biyayyar iya ce iya ce kawai ta dawo da ni cikin sa bayan kowa ya watse Bashir ya shigo yadda ka san wasu bakin da basu taɓa haɗuwa ba haka muka yi zama shi yana kaffa kaffa da ni kar yayi abin da zai zama laifi ni kuma na baiwa banza ajiyarsa. ina ta sabgogi na sai shi da yaransa yake ta magana yana tambayar su abubuwan da suke da bukata wanda sarai na san da ni yake na ji daɗi da suka ce masa babu su kansu yaran daga kan amna zuwa farida ba wani sakewa suka yi da shi ba abdallah da yan biyu ne ma babu abin da ya sha musu kai suke ta murna sun yi kewar abi aliyu daman ya fi kowa ɗaukar zafi kuka ya ringa yi da gaske a lokacin da ya ji maganar auren ya kuma ɗauki fushi da uban ko yau ɗin da muka dawo ina kallon yadda yake cika yana ta batsewa da daddare gurin karfe tara muna zaune a falon ƙasa muna hira muka ga an buɗe ƙofa da yake irin wadda ba ta buɗuwa ta wajen nan ce na san Bashir ne shi yake da kiɗin ah, don dan haka ban ko kalli kofar ba na sake haɗa rai na zuba wa TV ido da salama a bakin sa ya shigo takon karar takalmin da na ji a bayan muryar ta ya saka ni waiwayawa da mamaki na naga shi eh, naga da waye karab idanuwa na ya sauka a cikin na Amira da ta sha kwalliya da wani material cotton baki mai pink din flower dinkin riga da skirt sun kama ta dam wani dan lolan gele da ta yafo a kafaɗa. cikin abin da bai wuce sukan biyar ba na kale mata kallo na mayar da kaina zuwa ga TV ina nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a zuciyata saboda jin wani abu da ya taso mini kamar zan yi aman zuciyata har wata zufa na ji tana tsatsafo mini ta gefen idanuwa na nake kallon sanda suka zauna akan kujera ina jin kamshin turaren da ta saka ya baza gurin irin turaren da nake amfani da su ne na Maryam collection ta zauna a kusa da Bashir sosai kamar za ta shige jikinsa shi kuma sai tura ta yake yi abin ma sai ya bani dariya na dan yi murmushi a raina nace yaro yaro ne amma ban ko juya na kalle su ba ina jin yaran suka haɗa baki suka gaishe shi ya amsa a zato na za su gaida Amira sai na ji duk sun yi dub sun ma mayar da hankali akan fim din da muka da muke kallo Bashir da karfin hali sai na ji yana cewa baku ga ku ga anti bane ku gaishe ta ba wace ce tana ina muka kai wace ce tana ina ai mu kai kaɗai muka gani abi sai amira aliyu ya faɗa yana kafe uban da kallo wanda mamaki ne na san ya hana bashir din magana inda ka san bana gurin haka na yi musu da yake fim din ya zo ƙarshe ana gamawa yaran suka miƙe dan daman abin da ya zaunar da mu kenan ni ma sai na shiga kokarin miƙewa bashir ya dakatar da ni da cewa ma ina kuma zaki je gurin ki fa muka zo sai na koma na zauna na waiwaya ina kallon sa da murmushi akan fuskata wanda a ne kuka nake yi a cikin zuciyata amma nayi alƙawarin wannan yarinyar ta isa ta ga gazawa ta ba sai a yanzu ne ma na dawo hayyaci na tabbas idan na bar mata gidan ta ci galaba a kaina don haka zan zauna kuma ba zaman daɗi ba sai kowa ya ji a jikinsa Amira baki gaida antin taki ba ya faɗa bayan da na zauna Amira da ta haɗa fuska bakin nan kamar zai kamar zai POP ta ce ni ma ai ƴaƴanta basu gaishe ni ba kana ji fa wannan mara kunya Aliyin cewa yi bai ni ba kuma baka ce komai ba duk da ƙasa ƙasa ta yi maganar amma tsaf na ji ta araina na ce zan ci uwarki ne yarinya mu eh, dai je zuwa kamar ne jira ko Bashir ya hau masifa yana faɗa mata maganganu abin haushi abin dariya diramar tasu ganin abin ba na ƙara bane yasa ni na miƙe ina ce masa ku rufe mini kofar idan kun fita ban ko saurara ba na haye sama na bar su a gurin har na kwanta Bashir ya shigo ɗakin da sauran gaske ya nufo ni kafin ya ƙaraso na dire daga gadon ban yi wata wata ba na ingiza na ingiza fitilar gefen gado na na ɗaga ta sama daga soket na nuna masa ita tare da cewa wallahi ka kuskura hannunka ya taba ni sai na maka rotsa da wannan abun ba dai ka haɗa ni da gogota tilasta ni dawowa gidanka ba ka eh, tabbatar ka kai ka tabbatar to ka kai wa tashin hankali katin gayyata da hannuwanka ne yanda nayi maganar ya tabbatar masa da gaske idan ya matsa zan iya kwada masa daga nesa ya ringa yi min magiya da nayi hakuri na saurare shi amma nayi masa banza haka ya karaci nashin sa ya fita ya bar mini dakin haka muka ci gaba da rayuwa a gidan tsakanina da Bashir ka kallo sai harara shi kuma kullum yana nan alalace gurin gurin roƙona da bani hakuri amma nayi kunnen uwar shegu da shi duk da kasar raina na fara hucewa ba fa wai dan na manta da abin da ya yi min ba a'a sai dai kawai na yarda cewa komai muƙaddari ne a rayuwa dama tun a lauhul mahafuz an rubuta faruwar wannan al'amarin a rayuwar mu kusan sati biyu a ranar ya same ni da batun komawa Lagos saboda hutun da ya dauka ya kare lokacin ba ni da zabi ko dan aiki na da makarantar yara da suke zaune a gida ya kamata na koma sannan haka zai da nisan tani da Amira duk da ko a yanzu ma tun ranar farkon da suka shigo mu sake haduwa ba haka muka fara shirye-shiryen tafiya ana yi gobe za mu tafi ban san me ya shigar da Ahmad bangaren ba sai kukansa muka jiyo a waje Amina ta tafi da gudu ta ɗauko shi ina duba fuskan yaro na ga shatin yatsu da alamar marmarin sa aka yi cikin tsananin bacin rai na tambaye shi waye mare shi yana kuka da maganarsa da bata fita yace mana anta Amira ce da safe Abi ya nuna masa gurin ya ce tana ciki shine ya je su yi wasa sun saba tana wasa da su saboda saboda na zubar da ti ne ban sani ba shine ta mare ni zan ɗauki komai amma ba zan taɓa ɗaukar a taɓa mini yara ba musamman ma wanda ya zamana da cin zali amma ta yi kaɗan da taka gurinta na yi mata kashedi don haka zan jira wanda ya ajiye ta ya zo shine daidai yi na da yamma Bashir ya dawo yana shigowa Ahmad din ya tafi gurinsa da gudu ya fashe da sabon kuka yana gaya masa abin da ya faru ka ja mata kunne kan ta kuskura ta sake taɓa mini yara idan ba haka ba zan ɗauki mataki na faɗa ba tare da na kalle shi ba sai ya juya da Ahmad a hannunsa suka fita ban san me ya ce mata ba dab da magariba din har na yi alwala na ji ana buga kofa Farida na ce wata je ta bude tana budewa ko ta turo kofa da karfi dan kirsiyar rage ta buge Farida. Sai da ta so tsakiyar falan ta wani tsaya ta kama koko ta ce saboda munafurci shine za a hada ni da mijina dan na da ki yaro ai barna ah, yayi mini kuma ko yanzu wani ya sake zuwa yayi mini wani abu sai na da ki yaro sai dai duk abin da za a yi ai ta ja wani tsaki aikin banza kawai ban bari ta kai karshen rashin kunyar ta ba na kai mata wani bahagon mari cikin sa'a na same ta da kyau kuwa na doke bakin fitsarar ta ta take kuwa leban ta ya fashe kafin ta gama gane abin da ya faru na sake kai mata wani ta eh, eh, dafa ƙasa tare da fasa ƙara ta dafa kunci damar da haku tana ihu a daidai lokacin bashir ya shigo ban damu da shigowarsa ba ko ihun da take yi na nuna ta da cewa wannan gargaɗi na miki duk ranar da kika sake ta ko kafar ki gurin nan ki kaddara ma gaisuwa ce ta kawo ki ba wai kin zo yi min fitsara da rashin kunya ba wallahi sai nayi miki dukan da zaki kasa tashi wawu ya mara hankali kawai na juya na haye sama bashir ya bi bayana muka barta a gurin tana zindima ihu ma me ya faru ya faɗa bayan eh, da ya tarar da ni ka ja mata kunne ka fi kowan sani na ni ba sa'ar ta bace ba idan tana ji da rashin kunyar ta ko fitsarar ta ni daidai nake da ita zan koya mata hankalin da bata da shi ne na juya na tayar da sallah na bar shi a tsaye washe garin ranar muka koma Lagos sanda na je na tarar da Bashir ya sake gyara mana falo an canza komai na ciki sannan ga sabuwar mota mai kyau eh, sabuwar yayin shekarar ya ajiye a inda nake sakatawa motar da lambar jikin tsohuwar tawa da na gani a ciki ya tabbatar min da tawa ce haka ya ringa yi min abubuwa har makaranta ya canza wa yara ya mayar da su wata da tun farko na so a saka su yace ta yi tsada abubuwa dai kala kala wanda duk na neman shiri ne daga ƙarshe dai bayan dogon jan rai da ban haƙuri da na sha kala kala daga gurin Bashir na haƙuran na sako muka dawo zama mu lafiya ba dan namanta abin da yi min ba sai dan ban isa da ja da hukuncin ubangiji ba iya horon da zan yi masa nayi kuma eh, ya kuma sauke kai ya bani haƙuri da tarin alƙawarruka kala-kala albarkacin san da nake masa da dattijantakar mahaifinsa ga kuma alfarmar mahaifiyata da ya shiga na cire komai daga zuciyata na nemi mukulli na kulle wancan bakin littafin na rayuwarmu muka buɗe sabon babin rayuwa mai cike da kauna da aminci haka rayuwa ta ci gaba da gara mana yau fari gobe baki har kawo wannan lokacin da mai afkuwa ta afku bashir ya yanke igiyoyin auren mu a lokacin da na gama amanna da bashi rayuwata masu saurare duka duka anan zamu dakata ku dakace mu na gaba